إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما to an ce wato ya mutum wanda ke so ya bi ya riki sabil ko hanyar kware zuwa aljanna don ya samu abin don ya samu sakamako mai kyawu amma kuma kada ka ce kai adda ikon bin sai Allah ya so ka roki Allah ya baka ikon bin wa ma sha'una ba ku iya so illa an yasha Allah sai in Allah ya so ku bi inna Allah kana aliman lalle ubangiji ya zama sani ga halittar shi hakiman ko mai hikima fi fi'ili ga aikin sa Allah ka shiryar da mu amin ci gaba yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله ينا شكر da wanda ke so cikin rahama shi ya sa cikin aljanna shi wa humul mu'minu sune mu'minai والظالمين amma masu zalunci a addalahum azaban yayi musu tattalin wata azaba aliman mai tsanani muliman wa humul wa humul kafirun sune kafirai Allah sauƙaƙe to sura ta kare bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir wal mursalati yoyin ikon Allah ke nunawa ta'ala fi duniya cikin duniya ga bismillahir rahmanir rahim ana son karatun ta juma'a duka wal mursalatu urfa Allah ya yi rantsuwa da iskoki waɗanda yake ana suna ana sako su kamar tsagiya tsagiyar dawaki wanda yake wannan bin wani ai halafallahu bir Allah ya yi rantsuwa da wannan iskoki ko iska tabi'a domin iskoki a shedanu ko wannan iska dai wata iska wanda yake wani mai bin wani kamar abin nan gezar doki ba yatlu ba'dahu ba'dan sashe na bin sashe wa hiya riyahur rahma sune iska don na rahama wa nasab wa nasbuhu alal hali wal mursalatu urfa wa fal asifati asfa kuma Allah ya rantsuwa da iskoki masu tsanani masu tashi da ƙarfi asfan wato da tashi da tsanani ar riyahu shadida wa hiya riyahul azabi shine iskoki na azaba tahubbu bi shidda suna tashi da tsanani bil azabi al kufari su tashi da tsanani akan kafirai Allah ya rantsuwa da su والناشرات والناشرات ناشرا كما الله يا رنسوا دا ابن اسكوكي ودان دake suna watsawa alheri ruwan sama arriya tanshurul matar wal khair suna watsawa ruwan sama da alheri فالفارقات فرقا كما الله يران سوا da abin nan mala'iku masu rabawar da ayoyin Allah ayoyinsa kenan waɗanda yake suna rarrabewa tsakanin halal da haram ay ayatul qur'ani ayoyin qur'ani waɗanda yake suna rarrabewa bainal tufariqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram kuma suna bayyana wa halal suna bayyana wa haram kudi bai da waɗannan taura abin ayoyi suke falmulqiyat falmulqiyat dhikra kuma Allah ya rantsuwa da mala'iku waɗanda yake suna aiko abin nan wahayi zuwa annabawa ayatun zulbil wa tanzul bil wahayi suna sauka da wahayi zuwa ga annabawa rusul da manzanni yulquna al su ko um, uh, manzanni suna jefawa wahayi zuwa ga al'ummomi uzra to abinda a cikin ayoyin nan ko ko abinda a cikin wahayin nan wato uzuran ko dai ya zan uzuri li ajali izalati izaril khalqi domin in an karantar da mutum ya ki ranar lahira bai da ikon ya ce ai ni ba faɗa min ba kun gane ko wato rusulan mubashirin mun zai wato manzanni masu abin da bushara ko masu gargadi li Allah ya kulli nasu Allah mm-hmm. hujjatun ba'da rusul domin ranar lahira in mutum bayan an karantar da shi nan duniya ya ki to ranar lahira in ai masa azaba bai da uzuri bai da ikon ya ce ya Allah dan me baka sa ni yi kaza ba ko baka faɗa min in yi ba Ah, lokacin da nake duniya au nuzara ko kuma wato abin da masu gargadi li adali tahwif don tsoratarwa lil mubtili daga masu banna wa qur'a ah, bilan nizali uzran uzran au nuzra ko uzran au nuzra إنما توعدون إنما توعدون لواقع واتو da يرنسوا abubuwa da mun ka ambata ودن yake wato kana iya amfani da su amma ba ka iya ganin su domin iskoki eh, masu abin nan eh, zakuwa wani bayan wani kana iya amfani da shi kana gani abin nan ba ka iya ganin sa amma kana iya taba shi sannan da iskoki masu tsanani ana taba su a ji musibar su amma ba iya ganin su haka nan iskoki masu kawo ruwa sai dai ka ga ruwa amma su ba ganin su kuma kana ganin suna da kariya suna kare itace eh. mala'iku kana ganin ayyukansu amma su ba ka ganin su kun gane ko sannan da annaba masu kawo abin nan wahayi zuwa ga mutane su ana ganin su sannan ana ja aikin su inna ma tu aduna lawaqi lalle Allah ya rantsuwa da waɗannan ya ce abin da ake muku wa'adi na cewa akwai tashin kiyama kuma akwai azaba akwai bada lada lawaqi mai aukuwa ne ka'inun la mahala mai zamowa ne babu shakka to ci gaba فإذا النجوم طمست يوشا تكي أوكوا فإذا النجوم طمست لا ند توراري أنك شاتي هسكنسو وإذا السماء فرجت كما لوكا تشند سما إتا كما أنك تطاجي إتا ملائكونا سوكا وإذا الجبال نسفت لوكا تشند أبنا دوا أوسو كما أنك أنك نكيسو سنك زنغاري futtitar wasu yira an ka daddake su an ka ɗora tahiya da su kamar rairayi وإذا الرسل أقتت كما لو abin da an ka tsare su, lokacin أبنا أنك أريسو لوقت شهاد دوس بعد don sai an wa annabawa abin nan hisabi sannan za a wa mutane to lokacin da an ka zaunar da su kun yi da manzanci kun faɗa musu abin da mun ka ce ce eh لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت وانا قيامة أن جنكر تاتا أما don wani irin yini mai nauyi don haka an ka jinkirta ta ko kuma li ayyamin yawmin azimin ujjilatir rusul don abu mai tsani an ka jinkirtar da manzanni don ba da shaidu akan al'ummomin su bi tabligi na i da manzanci liyawmil fasl annabawa za su ba da shaida akan mutanen su liyawmil fasl don ranar hukunci bayan halka tsakanin talikai wa yu'ad minhu jawabu idza ay waqa al fasl bayan al khalaqi wannan lokaci wato hukunci tsakanin talikai zai auku kazalika وما أدريك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل من يسند دكيران الدكي يوم حكم شنان wannan tahwilul lishani kamar ana tsoratar da mutum kada fa ka tafi wajen hukuncin nan a irke ka karkace kun gane wannan ka duniya yan kai ka kotu kana iya ƙarya amma can ba ta ƙaryatuwa wa wailu yawma wailu yawma idhil lil mukazzibin bone ya tabbata a ran nan ga masu ƙaryatawa manzanni ga masu ƙaryatawa annabawa masu kawo musu wa'azi hadha wa'idul lahum cewa ne gare su alam nuhlik al-awwalin to Allah ce alam nuhlik al-awwalin shin ba mu halakar da mutanen farko ba kakannin ku suna ina laihi sun kai da sun ka tafi to kuma za ku ku yi shiri ثم نتبعهم لاحرين sannan mu biyar musu da na ƙarshe mimman kazzabu ba wadan sun ka ƙaryata ka ku fari makata fa nurikum muhalaka su kamar yadda mun halaka na farko kana muka halaka na yanzu كذلك كذلك نفعل بالمجرمين كما يد منك أيكتا كما سو قرية أو منزلني هكا مكي أيكتا دم سلي في من من أجرم فيما يستقبله wato kenan ba waɗannan ƙaryata annabawa ba duk mai ƙoƙarin yahana addini haka muke aikatawa da shi wailun يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ودنا تبت على النغ ما سقليتا وانباوا ألم نخلق ألم نخلقكم من ماء مهين to shin dan me mutum ke tunanin hanawar addini bai ce Allah ya ce alam nakhluqukum ba mu halitta ku ba min ma'in mahin daga ruwa wulakantacce ruwan maniyi wanda yake in mutum ya taba masa ya wanke فجعلناه في قرير مكين mun ka ɗauki ruwan nan walakantacce mun ka sanya shi cikin wurin tabbata makinin wanda yake a tsaralle ai harizin tsaralle wa huwar rai kasa cikin mahaifa inda an ka tsare shi to ila qadarin ma'lum zuwa ga dan wani lokaci sananne wa huwa waqtul wilada shine daga shiga shi cikin mahaifa kamin a haife shi فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا على ذلك منك سامو إيكو غيون ونا أبو فنعم القادرون ما دلمو ما سوء إيكو هكذا ويل يومئذ للمكذبين وان يا تبت على أن ننقى ما سوء من ذني ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا شنب مسنيك أسا wanda yake mai tarawa kasusuwan kuba eh? ahya'an wa amwata ba sa ƙasa mai tarawar abin nan uh, komi ba tara rayayyu akan banta wa amwata da matattu shi fadan ya cikin cikin ta waɗannan na sama gari waɗannan kuma sun mutu ana dewa ba mu yi haka nan ba وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء a وجعلنا فيها رواسي كون بمسنية دوار أمانيا مانيا ما سكه أسابا cikinta shamikhatin waɗanda an maɗaukaka jibalan murtafi'atin duwatsu maɗaukaka wa asqaina kuma an furata kun ba mu shayar da ku ruwa mai daɗin haɗiya ba azaba mai daɗi ba yi muku haka ba wailun يومئذ ya tabbata a ran na ran tashin kiyama ga masu karyatawa wa yuqalu lil mukazzibina yawm al qiyamah sannan a ce ma masu karyatawa kuma ranar kiyama in taliku in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibun a ce musu ku tafi zuwa ga abin da kunka ka kuna karyatawa na azaba ba ku ne ke cewa babu tashin kiyama babu wuta ba to ku tai ku ganta ku tai ku shiga in انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا كتفي إلى ظل زواج وتإنوى ba inuwar daɗi ba zai talati shu'ab wanda yake mai abin nan resuna wajen uku wa huwa dukhanu jahannam shine abin nan hayakin jahannama idan tafa in ya daukaka iftaraqa salasa firqin sai ya kasu kashi uku li izmati don girman sa لا ذليل لا ظليل ولا يغني من اللهب ba wai yana zakuwa da inuwa ce ya tsare mutane daga zafi ba kun gane ko min zalik min min hada zalika yau ba mai inuwa bane wanda zai tsare mutane daga zafin wannan yini wala yuguni min Allah sannan kuma bai tun kudewa komi daga abin nan yulawuta wuta wanda ke samun mutane إنها ترمي بشرر كالقصر إنها واتو إتو وتر ترمي بشرر تنا جيفا تتصني huwa mata tsayar mai shi ne abin da ke abin nan shira da gare ta ya tarotsi da gare ta abin nan ko wane abin da ta jeho kalkasar kamar babban gida ne min albina ya katon gida na gidan fi fi azmihi ga girman shi warta fa'ida haka shi sai ka ta kamar an dan jeho gida gaba dai na wuta ka annahu ka annahu jimalatun suf ka annahu jimalatun suf lokacin da ake jeho shi kamar raƙon manya manya sufur waɗanda ajajaye da domin wuta wuta ce jawo take towa fi hayati asifar su wa launi hada launin su wa fil hadisi shirarun nari aswar ga wani hadisi tantsatsin wutan nan baki ne kalƙari eh, kairi wato abin nan gawayi wal arabu tusammi sawadal ibli sufran wato raƙon majajaye ana yi musu suna baƙaƙe li shawbi sawadiha bi subratin domin abin nan gar an sautin launin su yana garwaya da da baki faƙila sufurin fil aya ga cikin aya an kace sufur wato baƙaƙe ana nufin bakake bi ma'ana su baƙaƙe lima zikira don abin da an ka ambata wakila la ba haka ba wa shirar jam'u shiraratin wal qairu al qar wato kenan tatsuki wato abin nan na wuta kawai wailun yawma idin wailun yawma idin lil mukazzibin ko san qar ko wato wannan tabannan na na abin nan na eh? na kwalta mai eh, kama wuta shi ne ƙar kuma shi ne ƙair wairin ya ma idilin mukazzabin bone ya tabbatar nan ga masu ƙaryatawa هذا yau هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا wannan yini ne wanda yake ba su iya magana ciki layan dukun na fi bishai ba su iya magana cikin mutane sun shiga fi ba alil mawaki ga wasu rairai fa inna yawmal qiyama yawmun tawilin ranar qiyama wato mai tsawo ne yini ne mai tsawo zumuwa din shi na da wuraren zama wa mawaki ta shi da lokuta yantiquna fi waqtin a wani lokaci suna iya magana wala yantiquna fi waqtin cikin wani lokaci ba su iya magana wali zalika warada al-amran don haka wato ya to cikin qur'ani na wani wuri suna magana wani wuri ba su magana fil qur'ani al-karim fa fi ba'daha yahtasimu wani lokaci ma har jayayya suke yi kai ka samu yin haka ne ci ani ba sa ku ba <laughs> wa yatakallamuna su dora magana fi a ga sashe ko na yuktamu eh, ala abwa suna magana a rihe bakuna falayin da da ba su magana jikan jikan kan su su yi magana ya tso da hannuwansu da abin na fata jikin su dora magana to ci gaba هذا يوم لا ينطقون شين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم في الأذر باع باع باع ما سئلني أتدمي كن كي فيعتذرون بل ليس كاو أذري باع كوتا بيس أذري min gairi tasabbubin anhu ko ba a tambaya su wa huwa dakhilun fi hizin nafi wato ba a tambaya su la izna fala itidara ba a ce abin in sun ce suna son su kawo uzuri ba a karba ba za a umarce su kuma su kawo ba wailu yawma idin wailu yawma idin lil mukazzibin don ya tabbata a ranar nan ga masu karyatawa هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل وانا شيني رانا دا أكي يوم حكونتي جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة من تاراكو ياكو ما سوك ألي تاوى دا قولنا الأمة مسلمي والأولين دقود نفرقو qablakum waɗanda sun ka ƙaryata manzanni gabaninku fa tuhasabuna wa tu'azzabuna jami'a za a yi muku hisabi gaba ɗaya sannan a yi muku azaba gaba ɗaya Allah ya tsare mu amin كان لكم كيد فكيدون تو ابينا واتو الله ياتي كما النبي in kan lakun kai don in kuna da wata da wanda kuke yi don ku kashe ni ko ku yi wani abu kun gane eh, ku tai ku ta shawara don a kashe ni يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين بودا تبت رانا نغا ما سو قريتاوا سن kiristoci ابن هاوت او ابن ما wata بيو إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال تو سو أكون جاء أنفر ميابو كينان تو نقرأ innal muttaqina waɗanda yake masu tsoron Allah fi zilalin suna cikin inwoyi na itace masu daɗi iz la shamsa yuzallu min kharriha babu wani rana wadda za a nemi a tsare wato eh, inwoyi na jin daɗi masu iska masu daɗi ah, ko innal muttaqina fi zilalin wa uyun kuma da mare mare nabi nabi nabi'atun masu tsibe kuka min ma'ina ruwa to wa وفواكه مما يشتهون وفواكه ده إتاتم مرمري مما يشتهون قابلنا سكي شاوى فيه إلام بأن المعاكل أقوي سنروى تيوى أبو بوانتي والمشرب ده أبين شافر الجنة بحسب شهواتهم كون غرغدون أبين ديكي شاوى دون غاشنان بخلاف الدنيا بند دنيا وهو بحسب ما يوجد ما يجد الناس نعم دنيا كون كون لوكتي أقوي آية إتاتي نوان لوكتي كوي في الأغلب كما هي رنجايا ويقال لهم سنة أتيما الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أتي musu kulu wa sharabu ku ci ku sha hani an kuna masu jin daɗi bima kuntum ta'malun don abin da kun kuna aikatawa na bin umarnin Allah إنا كذلك نجزي na إنا كذلك نجزي Mu wato haka da ya muke sa mu masu kyautata masu yin ayyuka kamar yadda Allah ya ce kuma sun yi don Allah ba don riya ba haka muke saka musu ويل يومئذ للمكذبين wani ya tabbata a ran nan ga lil mukazzibin ga masu karyatawa كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أنا ce musu kulu wata mata'u ku ci kuma ku ji daɗi kun gane ku amana nan duniya kenan yanzu ku kahiran da kun ka da ku ci ku ji daɗi kalilan dan lokaci kaɗan mina zamani wa gayatu ilmi wata iya kashe wata dan kwanukan mutum wa fi hadha tahdidu lahum ga wannan akwai tsoratarwa ku ci innakum mujrim ku dai kuna nan masu laifi saboda haka iyaka ka cika bacci dai ba wani jin daɗi wailu yawma idin wailu yawma idin lil mukazzibin wani ya tabbata a ran nan lil mukazzibin ga masu ƙaryatawa وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا يعني كتير مسكوا يركوا يكوا يسلى لا sallah باصين صلى لا يسلون باصين صلى ويل يومئذ للمكذبين بون يتبت على النانغا ما سقال يتاوى بما أمر ما سقال يتاوى أبين أنك أمر تشيسو دشي ونهو أنه كوكو أنك هنيس سنكي سنكي سنكي فبأي حديث فبأي حديث بعده يؤمنون shin wannan qur'ani wanda ya tsaro haka wanda ya taho da hukunce hukunce masu hikima haka in ba bi shi ba fa bi ayi hadithin ba da wani hira ba in ba qur'ani ba yuminu suke imani wace hira za su bi ai la yumkinu eh, ko ai la yumkinu imanuhum bi ghairihi bai yuwa kenan su imani da wani min kutubillah na tanfa Allah ba takazibihim bi ba sun ta qur'ani lishtimalihi ala al-ijaz kamar mutum ya ga qur'ani ga ya tara komai ya tara abin da injili ya tara abin taurat ka kiyarda da shi sannan ka komo ga waɗancan tatsuniyoyi <laughs> eh to alladhi lam yashtamil alaihi gairu wanda yake babu wani abu illa kawai eh, surutun banza mina ku saurari ma yadda suke bada fatawoyi cikin cikin rediyo eh, eh, wato sai ta surutu baka san me suke nufi ba shi ma mai faɗa bai san abin da yake faɗa ba wa ijtimaluhu ala al-hujaj wadia shi qur'ani ya tattara akan hujjoji bayyanannu wal ma'anil sharifa da ma'anoni waɗanda yake madaukaka ولأنه مصدق مصدق للكتب الكريمة كما يا غلقة للتفهم قرينا سوى النقباتا موافق لا يا daidai da في أصول الدين قاسل لنا addini amma suka bari sannan kuma nasun sun kayar da shi sun kato suna shirme kawai fa yalzamu min takdhibi bihi takdhibu ghairi saboda ka duk wanda ya kare ta qur'ani ya kare ta saura duka min kutubi na littafai li'anna ma fi ghairihi mawjudun fi duk abinda a cikin wani littafi wanda ba shi ba akwai shi ciki fala yumkinu al-iman bi ghairihi ma at-takdhibi ku dai ba abin nan wasu tashi waye abin nan za su na haji abin nan Palestine in an ce musu idan yake cikin littafin ku idan hajji da yake cikin littafin ku babu abin nan kun sai an sun tace ni suke yi sai su rike can abin nan kaba da dino suna yawo cikin hanya in ka ce me kuke yi ina kun ga wannan ba wanda ya sai abin da yake kamar za su yi addu'a su cire hulla akan ni da akwai wata yakun da ya gajera ya gutuwa su ba su cirewa in ka ce don na kun ka samu wata hujja ba mai baka ansa to ga wani rahmanin rahim amma yatasaalun anin naba'il azim to wannan sura ana ce mata surar babban labari to hiya arba'una aya aya arba'in ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayani isbati anna risalata wal qur'ana haqqun bayanin cewa manzanci na annabawa gaskiya ne qur'ani gaskiya ne wa anna allaha ba'atha muhammadun kuma Allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wasallama liyuballighahu lin-nas don ya ida manzancin nan zuwa ga mutane wal istidlal bil mahsus ala al maqul sannan kullum ana faɗin abinda kuke iya gani ko ku taba don ku gane wanda hankali ke iya kai gare shi bismillahir rahmanir rahim ina bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun menene suke tambaye juna yas'alu ba'al ba ba'al wace shi mene menene ya taho da shi suna abin tambaye juna anin naba'il anin naba'il azim suna tambaya daga babban wani babban labari mai girma bayanun li zalika shay wannan bayani ne ga wancan abu wanda suke tambaye juna gare shi wal istifhamu li tabkhiyan an tambaya don a girmama abin wa huwa ma jaa bihi nabi shine abin da annabi ya zo da shi na qur'ani al mustamilu ala al islam wanda yake ya tattara ga musulunci wa mahtawa alai da abin da musulunci ya tattara kansa domin suna mamaki yaya an kai menene wannan shin الذي هم فيه مختلفون الذي labari dai wato labari wanda yake su suna saba ma juna a kansu almu'minuna yuthbituna mu'minai suna tabbatar da shi wal kafiruna yunkiruna kafirai suna cewa su ba su yarda ba suna musun shi كلا كلا سيعلمون كلا أأحر سأعي موسى سأوا سيعلم موسى سما يهل بي عبين لكي سوفا قد يسو على إنكارين كمسون سوى لكي مسون ثم كلا ثم كلا سيعلمون sannan kuma a'aha sai alamu za su sani takidu ko waji abihi bi summa an ce summa sannan kuma a'a lil'izani bi anna alwa'id sani don a bayyana cewa kyacewa ta biyu ashaddu min al'awwal ta tsanani za su sani na baya ya za su sani na farko summa aw ma'a ta'ala sannan Allah ya ishara ila al-qudrati na ikon sa ga tashin kiyama fa qala yace ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا شن بمسنيك أساشين هدا waljibala autada waljibala autada kuma ba mu sanya duwatsu abin nan su kamar turaku masu kashe kasa ba kamar yadda abin nan tanti yana bukatar abin nan turaku waɗanda ke kakkahe shi to shin ba mu halitta ku abin nan maza da mata ba. وجعلنا نومكم سباتا ba mu sanya baccin ku hutawa gare ku ba ga jikin kunnan ku ka tai kayo aiki ka to ka fadi kai ta bacci kamin a jima kuma ka tashi da nishadi وجعلنا الليل لباسا kuma ba mu sanya muku dare ya zan kamar tuha ba lokacin da za ku ji dadin hutawa kuma ba mu sanya rana lokacin da kuke neman abinci ba waqatan lil ma'ash وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا kun mun kai haka mun gina akan ku saba'an wato wasammai bakwai shidadan waɗanda yake masu tsanani masu karfi jam'u shadida ai ƙauya masu ƙarfi mu kamar ku diba yadda sama take tsaye ba tsoron komai wala yusiru fiha mururu zamani shudewa zamani bai sa ta kece ko wani abu ya nemi gyara to waja'alna waja'alna sirajan wahaja mun ka sanya wata irin fitila hada mai tsananin haske ciki munira mai haske ko waqada mai huruwa ya'ani a shamsu rana gatan kullun hmm. wa anzalna أنزلنا من المعصرات ماء سجاجا وأنزلنا منك سوكر دقا روا أبينا موسر دقا جراجزي أسألين أبينا mu'usir yarinya in ta balaga ta isa haihuwa wato kamar an kasa girgizai haka domin girgije in ya cika da ruwa ya zan kamar abin na yarinya wadda ta cika mun daga girgizai ma an sajja ruwa wanda yake mai bubuga da yawa sababa mai yawan zuba to ci gaba linukhrij bihi habban wa nabata linukhrij bihi habban don mu hidda kwaya da ruwan nan wa nabatan kuma da tsiri ganye gashi na sanan ga kwaya wanda za ku yi amfani wajen nati wajen sannan da gonaki alfafan waɗanda yake masu yawan itace multafa jam'u lafiyun kasharihun wa ashra wato kenan masu abin ganye wani akan wani إن يوم الفصل كان ميقاتا to tunda muka jawo hankalinku ga waɗannan abubuwa kun san muna da iko inda yawmal fasdo lalle ranar hukunci tsakanin talikai kana miqata ta zan wadda an ka iyakance lokacin ta in ya zo ba makawa ai li sawabi wal iqabi abin nan don a bayyana wa wanda ya samu lada wanda ya samu azaba Allah ya tsare mu daga azaba amin yawma ينفخ في الصور ranar da يوم ينفخ في الصور لا نجزا أيجي أنبوسا تكين كفو أي القرن بدلكم min yamil fasli aw bayanun lahu wa nafi wa israfil wato za a sa mala'iki ana ce mai shi busa in ya busa duk wanda a cikin ƙasa sai ya hito ya tashi abin nan fatatu na ku sai ku zo min kuburikum daga kabrukan ku ilmaki zuwa ga wurin da ake neman ku tsaya afwajan jama'a jama'a jama'atu mukhtalifa mutane nau'i nau'i daga cikin ƙasa wa futihatis sama wa futihatis sama fa kana tabwaba wa futihatis sama a bude sama ko kuma futihat a bubbude ta wato kenan ba lokaci guda ba wa kana wa kanat abwaba sai ta zan kohofi daban-daban zata ta abwabin ita sama ta zama kohofi وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال سنة أتهير دواتو أي ذهب بها أتهير سوء am amakin har daga wuraren su gusar da su fa kana saraba sai kamar abin nan kamar kura wajen tafiyar su إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للي جهنم تازن أبين بجي وراسدة أو مرصدة كوكو أن بجي مسئتا للطاغين مآبا للطاغين مآبا sannan kuma ita wutan nan ita ce makoma ga abin da masu tsaurin kai kafirai fala tajawazuna ba za su ketare ta ba wato marja Allah ita ta zama koma gare su fa na su shige ta Allah tsare mu amin labithina fiha ahqaba fiha suna masu zama a ciki a haƙaban shekaru ba iyaka dukuran zamuna la nihayata laha jam'u hikibin bilammi awwali wato zamunna Allah la yazuquna fiha bardan wala sharaba la yazuquna fiha bardan cikin lokacin da suke cikin wutan nan cikin waɗannan lokuta ba su dan wani sanyi babu bacci fa innahum la yazuquna ba su dan sanyi nan ba su dan bacci wa bardu sharabi ko kuma sanyi babu abin babu abin nan na na na na condition da na ruwa ko wa bardar rihi kuma babu sanyi iska wa kullu bardin lahu raha kuma kuddu sanyi wanda yake akwai huta gare shi la yuquna ba su dan shi tilkal ahqab cikin wadannan lokuta cikin nari cikin wuta wa amma zamharir amma tsananin sanyi wa huwa bardun yata'azzawna bi wani tsananin sanyi ne wanda yake suna cutuwa da shi fala yanfa'un bai amfanin su falahum minhu min al'azabi man alam bi za a sako musu irin sa wanda yake Allah shi ya san yadda yake gare su wala sharaban kuma ba su da wani abin sha ma yushrabu talazan don jin daɗi ko da yake suna cin wannan ruwan zafi waɗanda za a ba su hamim illa hamim ga shi ana ba su ruwan zafi mai tsanani gayatul harara wanda ka iya ka tsananin zafi waga saƙa sannan kuma da ruwan da jini da ruwan kurji mai ja ga zafi shi za su ɗanɗana fa innahu hu za su ɗanɗane shi juzu bi zalika an yi musu sakamako da wannan danni jaza'an an yi musu sakamako da wannan sakamako wanda ya dace da aikin su ai muwafiqan wanda ya dace li amalihin ga aikin su fala zamba adam min al babu zunubi wanda ya girma bisa ga kafirci wala azaba adam min an-nar kun babu azaba wanda ta girma bisa ga wuta إنهم كانوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا سوسون زما باس فاتر حسابي با باس دمانه مانا ابو حسابي نا قري لين كارهم من باس سنا musun ان an mutu shikenan babu wani tashi to ina za su yi tunanin za a yi hisabi ina za su yi tunanin su وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كما سنك قريتا قرآني wato abin nan kusan ka ƙaryata ayoyinmu kizzaban karyatawa ta kaziban karyatawa ta sosai wa kulla shay wa kulla shay'in afainahu kitaba ba su sani ba wa kulla shay min al-amal komi na ayyuka ahsaynahu mun lisafe shi ay labanna mun tsare shi kitaban rubuce ay kutiba fil an rubuta cikin lawhul mahfuz linujazi alaihi mu dan mu yi sakamako ga wannan aiki wa min zalika takdhibuhum bil qur'an cikin abin da mun ka rubuta za mu yi musu kamar da shi karyatawa da sun ka qur'ani fa zuqu فذوقوا فلن نزيدكم illa عذابا sai a ce musu ku ɗanɗana fa yi a ce musu lahira inda ku la azabi alai lokacin da azaba za ta dan auku a kansu a ce ku ɗanɗani sakamakon aikinku falan na zida kuma illa azaba mu kara muku komai sai karin azaba ba mu sassautawa ko kaɗan. ci gaba inna lil muttaqina mafara kuma bayan an faɗi waɗannan muyagu na ƙwarai fa wato waɗanda yake masu tsoron Allah waɗanda sun kabi abin da an kace suna da wuraren samun babban rabo makanu fauzin suna da wurin samun babban rabo fil jannati cikin aljanna hada'iqa wa a'naba suna da gonaki wa anaban da inabobi Wakawa iba sannan da mata waɗanda yake masu cikakken mama, ta abar sadai hunna wanda yake mamansu ya cika yan kabin, a taraban kuma wanda yake su iri guda ne, ba wannan tsohuwa wannan tsaka wannan abin nan ba, ala sinnin wahidin bisa ga shekaru guda jam'u tirbin. kun gane ko a taraba waɗanda yake masu son abin nan masu son mazan su wa kasan diha kasan nan da eh, gidaunin giya waɗanda yake ku da giya hamran mali a giya wadda a cikakke wadda sai cika wuraren ta muhalliha wa fil kital cikin suratul kital wa anharan min khamrin min khamrin lazzatin lisharibin to ci gaba لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا cikin aljanna lokacin da suke shan giyan nan ba su jin mugunyan magana wa gairi amil ahwal na halaye lagawa ba su jin lagawa wata mugunyan magana ta ƙarya ba ilimin alƙawli wala kizzaban ko ƙaryata wa juna ba su ƙaryata wa juna bi khilafi ma ya kaufi duniya wannan ya sa abin da ke aukuwa cikin duniya inda shurbil khamri domin sai su yi ta zagin juna جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك wannan sakamako ne daga wajen ubangijin ka. don abin da sun saurari abin da Allah ya ce musu sun yarda da shi a an hisaba kyauta wadda yake babu mali sahi kasiran mai yawa min qaulihim a ɗani fa asabani wato ya bani har hana min lisahi ai aka tara hatta qultu hasbina ko ko nace ya isa to ci gaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وبنجزن سمي دك أسا وما بينهما كما وبنجزن أبن دك أسا وان دك ياسف أنت رحمه ai kazalika la yamlikuna su talikai ba su mallakar khitaban magana gare shi ranna ai la yaqdiru la yaqdiru ahadun ba mai iyawa an yukhadibahu shiwa Allah magana khawfan minhu don tsoron shi to ci gaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu khaffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba to mai kuma ruhu ka ambaci ranar da mala'ika abin nan jibrilu ke tsayuwa au jundullahi ko kuma sojojin Allah su tsayu wal ta sanan da mala'iku safan su tsayu safu wato safu safu la ya takallamuna talikai a wannan yini ba su yin magana illa ma zai lahu rahman sai wanda Allah mai rahama ya yi masa izini ga magana wa qala qawlan sawaban kuma in zai magana sai magana mai kyawu min al mu'minina wal mala'ika fa an yashfa'u liman liman tala kamar in ana son wani ya ceci wani ana cewa kai ceci wancan ba mai iko ya ce ina son in ceci babana ko ina ceci dana ko magana ba iyawa ko ya ga kuma an yarda abin da bai iyawa sai an sai an yi mai magana an cece shi wannan kun gane ana roƙon ceto daga Allah sannan shi bayar da ita ta hannun wani wanda ya yarda da shi in wanda za a ceton shi kuma mumini ne kun gane to ci gaba ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا to zalika al-yawmul haq wannan shine yini wanda a gaskiya wato abin asabi tabbatacce mai tabbatata afkuwa shi wa huwa yawmul ranar ƙiyama. wa man sha ta hada ila rabbihi ma duk wanda ya so shi rikima ga ubangijinsa marjan shi koma ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah bi ta'ati shine shi bi abin da yace li yaslama min amin al azabi shi don shi tsira daga azaba a wannan yini inna anzalnakum inna anzarnakum azaban qariban يوم ينظر المرء ma قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا inna anzarnakum ya ku mutane mun yi muku gargadin azaban qariban azaba wanda yake ba nesa ba tana nan kusa shine azabar ranar kiyama al'ati mai zakwa wa kullu atin qarin duk da anka ce yana zuwa to kusa yake yawma yanzul mar'u ranar da mutum ke dibi ko wani mutum shi dibi ma kaddama da ya dawo abinda hannayensu sun ka gabatar na alheri ko sharri waya yaqulu al-kafiru amma wanda ya zan kafiri daga ciki sai yace ya laitani kuntu turaba da dai kace ni na zan turbaya ba halitta ni mutum ba da yahi min dadi yani fala u'azabu eh, an zan turbaya ba za a yi min azaba ba ya kulu zalika zai faɗi haka nan inda ma yaqulu Allah ta'ala lil bahaim lokacin da Allah ke ce ma dabbobi ba da likita min ba da hali ba su dabbobi duk wadda ta shuri wata ko ta yi tune ko ta yi mata wani abu ko ta ture ta ta canye ah, abinci ita dai duk sai an rama musu sai an tayar da su an yi musu hukunci a nan kiyama bayan an gama yi musu hukunci a ce to ku zan turbaya duk su zan turbaya don wato a wannan lokaci kafiri wanda yake cikin azaba ya ce da ni ma cikin dabbobi an kai ni da yahi min daɗi kun gane ko wa amal jinnu suma aljannu qala qala umar ibn abdul aziz to aljannu fa umar ibn abdul aziz ya ce da mujahid wa gairihima mumin aljinni haula aljanna su abin nan sun kai imani daga cikin aljannu suna zama gefen aljanna wala sufiya amma ba za su zauna cikin aljanna ba wa qala abu zinada amma abu zinada yace na turaba za su zama turbaya wallazi alaihi akasaruna amma abinda mahi yawa malamai suke akan shi annahum mukallafuna musabuna an ana aza musu aiki kuma ana ana biyan su kamar yadda an ka faɗa cikin suratul abin nan suratul jinni wa muaqabuna kuma ne musu azaba fal mu'minu yadkhulu janna wanda amumini daga cikin su zai shiga aljanna wal kafir wanda akafiri daga cikin su yadkhul nar zai shiga wuta kamar bani adam wallahu alam eh kuni turaban ku zamo dabbobi ne baka iya larabci ba eh to shi ma abin nan mai hisgar ran kafiri ke yi fa yablugu biha gayatul madhi kai iyakar ija wa qala ibn mas'ud inna malakal maut wa awanahu mala'ikin mutuwa da shi da mataimakansa yanzu una ruhal kafir suna ɗebe ɗebe ran kafiri kama yanzu usakudul kathiru a kathiru sha'ab min su kamar al'asa wato abin nan karfe wato mai gashi mai abin nan cikin gashi yan yayi gashi wanda yake mai ruwa shine mutan wanda yake adda ruwa in yan yadda an ka jawo ba kun ga sai jawo da abubuwa ba ba dadi fa ta kharju nafsul kafir sai ran kafiri ta ta kalgari ne fil mai kamar ganin irin su in za su mutu sai an rufe musu daki Allah tsare mu amin wannan shi wannan na shi kuma Allah ya rantsuwa da mala'iku masu karɓar ran musulmi na ƙwarai wato da nishaɗi wal mala'ikati ina rantsuwa da mala'iku tan shudu nafsal mu'min wanda ke sa nishaɗi ga ran mu'mini ay ta kulluha halal ta dora walwale rai halal walwale wa rafiqan mai sauki wa ha ta karbiran kama tuna shudu lil qalibin yadil ba'ir kamar yadda ake walwalewar abin nan da baibayi daga abin da kawahun daga kawar dakumi wato shi musulmi na kwarai sai a ɗora ɗibar nasa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana yi yana hutawa ana cewa yaya kaji ya ce alhamdulillah wa inna ma Hassan naz'a bi naz'in bi nafsil kafir ya keɓance hizga garan kafiri wa nashada bi nafsil mu'min sannan mu'mini shi ko wato da nashadi li anna bainahuma farqan domin tsakaninsu akwai bambanci baban kana da ni wato abin nan an sa na shadi ran kafiri an hisga li anna ma farqan domin tsakanin su akwai bambanci hasan fa nazu jazbun bi shidda wato in an ce hisga wato a jawo da karfi wa nashdu jazbun bi rifqin shi ko a dora ja wato da sauki ana sa masa na shadi Allah ya sauƙaƙe muna don haka wato mutuwa wato ita ce mafi sauƙin abin da bayanta ko abin da mahi tsananin abin da bayanta wato ga kafiri mutuwa ta fi sauki bisa ga abin da baya gare ta ga mumini mutuwa ta fi tsanani bisa ga abin da baya gare ta kawo wahalar mumini annan ga mutuwa ko da yake ana sa mai nishadi والسابحات سبحا والسابحات سبحا كما الله يا rantsuwa da abin nan da mala'iku waɗanda yake masu tafiya cikin sama kamar suna iyo bi amrihi ta'ala wato masu zakkuwa da umarnin Allah su tashi da umarnin Allah fasabiqati fasabiqati sabiqa sannan masu tsera. yani nufusul mu'minina tusabiqu ila alkhairat da masu tsere wato rayukan musulmi masu gaugawa zuwa ga ayyukan alkhairi wa ta'at da ayyukan ta'a domin an tashi za a yi aikin alkhairi sai ka ga rayukan musulmi gaugawa suke ko musulmi gaugawa suke yi amma kafiri sai shi abin shi dora zamewa sai ya nemi wurin bacci a komo فالمدبرات فالمدبرات أمرا الله يرن سوا دا ملائكو ماسو أبن سارا والأمر متاني أي الملائكة تدبر أمر الدنيا لك سنة سارا الأمر الدنيا أي تنزل بتدبير سنة سوكار سارا والأمر فالأدف بالواو في الأولين يدل على الاشتراك في الجنس kun ga abin an ce wa nazi'ati garqa wa nashitati nashita wa sabihati sabha wannan ya nuna kenan nau'in mala'iku ne waɗanda masu wannan waɗanda masu wannan <coughs> ah, kun fahimta ko ay al mala'ika bil fil jinsi ay al mala'ika bil fa'ita thalisa amma ga na uku an kace fasabiqa fasabiqati sabqa war rabi'a fal mudabbirati amra ala tagayyur don a nuna kenan sun saba domin as-sabihati sabiqati sabqa ba mala'iku bane mutane ne masu gauga zuwa ga alheri amma ta amra su kuma wato mala'iku ne masu masu saukowa da tsarin al'amari to jawabin rantsuwa duka la tuba sunna za a tayar da ku wala tuhasabu na za a yi muku hisabi ayyuhal kafiru wato la tuba sunna ana tayar da kai wala tuhasaban na za a yi ma hisabi akai kafiri wa huwa amilun fi yawma tarjihu يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم يوشد ne abin nan za a tayar da kai ko kuma za a yi ma hisabi kai kafiri yawma tarjifur rajif a ranar da wato abin nan tsawa mai sa girgiza abubuwa take take abin nan take girgiza bi hayar jihu kullu shay'in da ita wato komai ya girgiza ya tazalzalu komai ya motsa fa musifa bima ya hadusu minha an kai mata suna da abin da ke faruwa gare ta an kace rajifa tarjifu rajifa wato mai mai girgiza ta girgiza tarbahu har radifa wato sannan abin da kenan busa ta farko ita ce tarjifu rajifa sannan tarbahu har radifa sannan mai bi kuma ta bi ta wato busa ta biyu tsakanin busa ta biyu da ta farko shekara arba'in Kuma fahimta ko wal jumlatu hal min ar-raja fal yawm wasi'un wato yinin nan mai fadi ne lin katai ga busawa biyu ga gairihi ma fasaha zarfiyatul basi a akiba saniya wato kamar yini guda ne amma abinda tsakanin su shekara 40 hmm. hmm. ba ko ba mala'iki ba kowa duk kowa ba mai rai hatta azra'i hashi azra'i lubib hashi ma da ya busa ta farko ya gama shi kenan sannan bayan haka nan a fara tayar da shi kun gane Allah sauƙaƙe to idin wajiha wasu zukata a ran nan wato masu tsoro ne kwarai kalika masu abin tsoro ne أبصارها أبصارها خاشعة إدانون ودن زكاتا أرنان خاشعة ما سقلقلتيني لليلة لحول ما ترى وتقلقلتيني دون صورون أبين سمك غني يقولون يقولون إنا لمردودون في الحافرة su waɗannan zukata da za su zama masu tsoro a ran nan su ne zukatan masu cewa a yau wato duniya wato suna cewa ai inna lamar duduna fil hafira mu za a mayar da mu abin nan ga sawun mu an raddu ba'd lamar za a mayar da mu bayan mutuwa ila hayati zuwa ga rayuwa wal hafira ismun li awwal al amri in an ce raja ala hafirati ya ya bi sawun su kamar da Hausa ake cewa ya koma ga sawun sa wa min ku raja fulanun fi hafirati mutun ya koma ga sawun sa idza raja min haythu jaa wato za a mayar da mu ga sawun mu a idza kunna kunna كنا عظاما نخرة to tun da na duniya suna ba su yarda da tashin kiyama ba suna cewa za a mayar da musu sa'u in mun mutu ai kunna kuna idaman nakhira shin in mun ka zamo tsaku eh, kasusuwa nakhira waɗanda sun ka dudduge za a rayar da mu bayan mun lalace cikin ƙasa haka suke faɗa qalu قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا سكا تيكما تلك إذا كرة خاسرة وانا كوما واتكن دنيا باين دا مموت أكوما تاير دا مو wato karratun hasira ko ma wace wanda yake mai hasara ba shi wata auku ai za ta kusura ne wato mai hasara ce bai yiwuwa haka suke cewa فإنما هي زجرة wahida sai Allah ya ce a'a wato abu ne mai sauki fa inna ma ya zajartun wa tsawa guda ce kawai ai arradifa allati aqaba ko da yake wato tsakanin su akwai shekara 40 kwanci amma ya tashi tayarwa wato kamar tsawa guda ne kamar kafunan lantarki duk sai a tashi gaba da فإذا هم بالساهرة فإذا هم سيقى متعني بالساهرة باين قصاد وش الأرض فسك قصاد بين ساهرة كو سافور ai a haya rayayi ga su ba da makanu bi bataniya bayan da suna cikin cikin ƙasa a muwatan matattu kuma masala ta'ala kafiyat istidrajihi biman yashtari fil ikdami ba an ce wannan sura sura abin da take nunawa wato wanda ke tsaurin kai to yadda Allah ke jinkirta masa sannan bayan ka nan ya kama shi wato ya shi fil iqdami ala takzibi ayatihi ba'da mata bayyana da al-haqq bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya ki karɓa, to yadda Allah ke yi mai istidraji bayan ka nan shi kama shi ga misali hal ataka هل إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طويا هل أتاك حديث موسى شل لابار موسى يا زوما يا زوما يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ ناداه ربه لو كتن لأبنجزن سيكلا موسى bilwadi muqaddas ga wani rafi wanda yake abin tsarkakewa wa sunan shi kenan wa fa qala lahu ilhamila fir'auna in Allah ya ce ma Musa ya ƙin haɓa ilha fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna kai masa wa'azi in na huɗa ga ya ƙetare haddi jawon na lafa da filkuru ya ƙetare haddi ga kafirti ko kula halaka. ka ƙulla ta ila an ta ko kun gani wanda ya ƙetare haddi ga kafirti ba faɗa shi ake yi da duka ko kuma abinda mu ya ganganu ba sai a yi mai magana mai laushi. har ya yadda girmansa da kansa a take faƙul ka ce masa hallaka kana iyawa ila an ta zaka ka tsarkaka kana so kun ga ba ce da tilas ka yi ba kana iyawa kuma fahimta ko ta ta har ka yi tsarki mai shinka da kahirci bi an tasha da Allah ilaha illallah Musa rasulullah ka yi kalmar shahada ba abin bautawa da gaskiya sai Allah Musa manzon Allah ne kana iya yin haka ka ce masa haka nan in ka tafi وأهديك إلى ربك فتخشي وأهديك إلى ربك كما كان أسوه واتو إن شير يدك يزوع أبنجزن كان قسكيا واتو كسانش دكو جوجي فتخشى كجد أورانسا فأراه الآية فأريه الآية الكبرى تو كونغا بيتي بيتي ينا سوبا أما دو داك موسى ياتي غبا da wa'azi wa arahul ayatul kubra ya sai ya nuna masa ayoyi wadda wato aya wadda ta hi girma min ayati tis domin shi Musa an bashi ayoyi tara wato daga ciki akwai hannu akwai sanda abin nan in ya sa hannu cikin aljihun riga fitar kamar lantarki kuma sanda in ya jewa ta zama ciji bayan haka na akwai abin nan sauran ayoyi shidda an ruwa da an ka aiko masa a tufa na wal jara da abin nan fara ta tauta yi duk abin da an gare su wal wal abin da eh, wal kummala inna eh, eh, sanna alaihim tufa na wal jara da wal kumala sannan kwarkwata ko ina wadda fadi'a da fadi ko ina ko ruwa za mutum zai sha iya samu sai cikin fadi wadda sannan jini ayatu mufassalatin waɗannan sune ayoyi to ya fara jefa masa wadda ta domin ita ke da sauki aya wadda ta girma wato ta sauki kuma wadda ta girma hannunsa ko kuma sanda akramakallah eh wannan ragowar ayoyin ba bayan an ah, bayan ya nuna masa sanda da hannu eh abin da nake nufi bayan mutuwar fir'auna aka kawo ragowar ayoyi a tun zamanin fir'auna nan wadda waɗannan eh. da abin nan kamin fir'aun ya mutu ai Musa ya hita daga Masar ka gane ba wani ban isa ya kamo shi an ka an halaka shi ba eh. ba فكذب وعصي ثم أدبر يسعي fahashara fahashara فنادي فقال ana rabbukum la'ali. to bayan Musa ya tafi ya nuna masa ayoyi waɗanda sun kashi girma aya wadda ta fi girma fakar da ba sai fir'auna ya karyata musa wa asallah ya saba ma Allah ta'ala sun ma adbara bayan haka nan ya bada bai daga bari imani yas'a fil alli bil fasadi ya dora tafiya cikin ƙasa da banna wato yayi ta kulle kulle a jawo masu sihiri a jawo masu kaza fa hashara ya tara masu sihiri da rundunonin su fanada yayi kira cikin jama'a fi ma fali cikin jama'arsa bi nafsi da kansa aw bi munadi ko ko ya samu yekuwa yekuwa Eh, faƙala ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku wanda yake daukaka duka ai la rabba fauki babu ubangiji sama gare ni wato abinda Musa ke faɗa wato ba daidai bane to mi yake nake wasu sun ce yayi ƴan gumaka mutane ba su da ikon su gaishe can suke dukawa su gaida gumaka sadan wai gumakan ka gaishe shi ko kuma manyan mutanen sa yan majalisar sa su ne masu zakwa su gaisu kuma su ta gaishe su saboda haka wato shine ala kenan to fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi ai ahlakahu bil garq akhadahu Allah nakala al-akhirati wa fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi wato ya halaka shi da nutsarwa nakala al-akhirati wannan shine azabar kalmar ƙarshe da yace shine mahi daukaka wal ula da kalmar farko da yace ma alimtu lakum min ilahin gairi don da farko ce mu mutane yayi ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abin bauta wanda ba ni ba ita ce sannan daga baya da abu ya tutse ya ɓaci sai yasa an kai ya kuwa shine ubangiji wanda yake daukaka daga nan an ka kama shi gaba ɗaya tsakanin wannan kalma biyu wato abin nan shekara arba'in kun gani Allah yana kallon sa har an kai shekara arba'in yana wannan yana wannan kafirci to ci gaba inna fi zalika la'ibratan liman yakhshi inna fi zalika almazkur ga wannan abu da an ka ambata alai ibratan akwai abin kula liman yakhshi Allah ga wanda ke tsoron Allah subhanahu ta'ala wala ya taqaddamu ila al-ishtira'i bi takdhib ayati saboda haka mai tsoron Allah ba zai yi tsaurin kai da karyatawa ayoyin ubangiji ba ba da ma ta bayyana lahu bayan gaskiya ta bayyana gare shi ta ci gaba antumu ashaddu khalqan min samaa banaha mas'alata khalqi sama'i, Allah ya ambaci mas'alar khalqta was sama da ƙasa wal arli dalilan ala Malik qudrati don ya nuna kenan komai yace zai yi wato abu ne mai sauki fi ahadha almutakabbirin kama wa masu tsaurin kai bil ukubati da azaba wa itabatul mutawadiin masu kankan da kai kuma ya musu sakamako bil husna da abin da yake wa qala fa antum ashaddu khalqan shin ku mutane ko kun kai tsananin halitta amis sama ko ko sama ay eh, ashaddu khalqan ko ko sama ta tsananin halitta ba'atakum ba'da al-maut ko shin eh, tayar da ku bayan mutuwa ashaddu khalqan shi tsanani shi tsananin halitta a ammu khalqu sama'i ko ku halitta sama inda kun wajen ku wa fi taqdirikum ma kuma ga kaddarawa ku ku diba cikin ranku shin tayar da ku bayan mutuwa yafi sauki ko ko abin nan halitta sama yafi sauki ko ko wane ne yafi tsanani kun gane ko wa idan ahwaliha bana hato. Allah ya halitta ta tun nan farko likayfiyati khalqiha wato ya abin nan bayanin da khalqiha ita sama an halitta ta to ci gaba rafa'a samkaha rafa'a samkaha fa sawwaha ya dauka rufinta ba da ya aza wani abin nan kai eh, ba fa sawwaha ya daidaita halittar ta bila aibin babu wani aibi ta tsawon zamani tana nan bata canza ba وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها يروح يسا درين تيده وأخرج ضحاها يفيد أبنا هنسنتا أي أبرز نور الشمس أي بيّن دهس كان رانرتا وأضيف إليها الليل لأن لأنه ظلها ومن dare inuwar rana ne ko ko inuwar abin duniya ne wa shams ko eh, kuma rana an kace hasken ta li'anna hasiraju shine fitilatta wa muraduhu bi nuri shamsi an-nahar wato daga hitowar alhijiri zuwa faduwar rana li wuqu'ihi fi muqabilati layl domin shine yayi muqabala da dare fakan na bi nuri anin nahari wa abbar anin nahari bin saboda haka hantsi wato ana nufin rana shi kuma dare wato domin hasken shi wato abin nan an kasa mai duhu لأن الدعاء أكمل أجزاء النهار بالنور والضوء كن غاني والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها قساكما وتباين هل سما دحاها يململاتا أي جعلها على صورة الدهو يسنياتا بسك صورة قوي قوي شيني دهو كن غاني وهو البيل شيني قوي wa kana makhluqatan qabla samai min ghairi dahawin to shina yiwa mutum in ya karanta wa surar safat ya karanta wannan ya rikice wace an ka fara yi domin sai bayan an faɗi yadda an kai ƙasa cikin wal arda khalaqa fi yawmayn fi arba'ati ayamin sawa'il sa'ilin thumma sawa'il ila samai wato ya nuna kenan sai da an kai ƙasa sannan an kai sama amma a wannan ya nuna eh, sai da an kai sama sannan an ka taho an kai dahawu wato kenan an yi ƙasa amma ba mulmula ta ba bayan an sa kayayyakin da a cikinta duka ba mulmula ta ba sai bayan an yi sama an ƙare sannan an kato an kare mulmula ta kamar ƙwai. wani wurin kuma ana cewa an shimfiɗa ta sannan aka je eh ga ganin ka shin hida ce bibi amma yana yanzu in abin in shi na tahiya akan ƙwai ba ganin shi yake shin hida ba eh, wato abin da nake nufi eh. an ce an yi ƙasa sannan aka jefo duwatsu don su karkafe ta eh duk da haka eh, an yi ta an sa duwatsu don su karkafe ta amma mulmula ta fa abin nan ta zan kwai bayan sama ka gane to wa haka da fi khalqi ardin wa sama yushkil fihi ayyu dhayn qaddima fa khalquha muqaddamun ala sama wa da'uha mu'akhkharun bilamtira to eh, mu ci gaba أخرج منها ماءها ومرعاها ita kuma ƙasa bayan an yi ta kamar ƙwai a kharaja min hama Allah ya fidda ruwanta da gare ta bi tafziri uyuni a yanka gudana da kuɗi ba cikin ƙasa wato mare mare na nan gudana Gashinan sama ya bushe amma yanka haka ga ruwa nan na ta gudu wa mar'aha kuma ya fidda ciyawar abinda dabbobi za su ci daga ƙasar matar afun abin ni'am min shajar na itace wa sha'ab da ciyawa wa ma yakuluhu nasu da abinda mutane ke ci min al-aqwat wa thimar na abubuwan ci da 'ya'yan itace duk an ka fitar daga ƙasa wa idaqul mar'a alaihi isti'aratun da an ka ce makiyaya makiyaya ta makiyayan mutane ko makiyayan dabbobi duk ɗaya ne an ka fitar daga cikin ƙasa والجبال والجبال أرساها kuma da duwatsu arsaha ya kashe ƙasar azbataha ala washil arli litaskun don ƙasa ta yi abin nan ta natsu in ba don haka nan ba ba iya yin gida akan akan ƙasa sai ya لكم ولأنعامكم wannan abu don mun yi shi don jin daɗi gare ku wali an amikun da ku da wato na'am wa hiya al-ibl wal baqar wal ganam dabbobin ku na gida wato don ku ji dadi da ku da dabbobin ku mun gode eh, fa idza ja'at as fa idza ja'a bi to idan musiba wadda ta girma ta zo wato shine busawa ta ta biyu ay addahiyati wato musiba allati tadummu ala dawahi wanda yake tana tafi ta'alu alaiha tafi sauran musibu lokacin da ta zuwa ta busawa ta biyu yau mai ta zakarun insan yau mai ta zakarun insan ma sa'i yau mai ta zakaru ba yau mai idin ba ne yau mai ta zakarun insan ranar da mutum ke tunanin masu abin da ya aikata fi duniya min khairin wa shari in khairi ne in shari ya dora tunani ko da khairi mutum ya zai dora zargin kansa don mi bai ya kara ba balle wanda ya shari zai yi nadama don mi ya yi وبرز الجحيم لمن يرى وبرز الجحيم سنة أبين جهنم وقتا ما يسألني كونا لمن يرى قدوان ديكي نائبو دايدا نو يغني باتي لمن رآها با don kada wasu su hita sai an kace liman yara ga wanda duke bude idanu zai بو bude ido فأما من أبا فأما من طعي وآثر الحياة الدنيا فإن Allah ya ta duniya ya zaki rayuwa ta kusa ya bike na shawarshi fa innal jahima hiya lamawatu wuta mai tsananin kuna ita ce makoma gare shi Allah ya sauƙaƙe shi ne sakamakon mai tsaurin kai daga hanyoyin Allah ya ga ya sani amma ya ƙi wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbih wa nanasa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa to wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ji tsoron matsanan tsayuwa gaba ga ubangijinsa wani hannarsa anil hawa ya hana ransa wadda yake mai horon shi da aibi ya hana ta anil hawa daga son zuciyarta wato kenan bai bi son zuciya ba shi agoyinsa fa innal jannata hiya maawa to lalle aljanna hiya maawa ita ce makoma gare shi kun gane kofa taqi fi nari wanda yake mai tsaurin kai wato sai ya shiga cikin wuta wal muti amma mai da'a al-khaif mai tsoro fil jannati sai shiga cikin يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة wato su kafirai masu izgili wato sun bayyana sannan Allah ya bayyana bal ahwalil mutajarri'in wato sashen halaye masu tsaunin kai ala ga ƙaryatawa min su'ali ta'annutin wato wanda yake suna tambaya tambayar ta'annuti wasu hiza'in kuma suna izgiri ya ko ya kuluna hu ala nabi wato wannan istigila eh, abin tambayar da suke faɗa ga annabi wa bayyana lahu kaifa yujibuhum bima yuskituhum wala wala yushfihum wato akwai masu tambaya tambayar walakanci kuma don kurewa ga annabi sai aka ce ga yadda za ka amsa musu amsawa wadda yake za ta sa su yi shiru sannan kuma ba samu wani amfani ba gashi yas'alunaka anis sa'ati suna tambayar ka yaushe sa'a tashin kiyama za ta zo ayyana mursaha yaushe za ta tabbatar ta za ya zo فيما أنت من ذكرها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها ميدا ميكا ميحد أكا أمبتونتا أي ليس عندك علمها wato aka ce ma annabi kai baka sani ba mai tambayar ka ya tambaya inda bai dace ba domin wato abin nan sa a tashin kiyama Allah ɗaya santa bai faɗa ma wani mutum ba hatta tura wato baka sani ba balle ka ka ambace ta wa huwa min mastathara bihi eh, Allahul ghuyub wato sanin lokacin tashin kiyama wato Allah dai yake banta da shi aw kunta min ala ko eh, aw kunta min alamati hal kubra ko ko kai zarku wakka shine alamomin ta waɗanda amma wasu ka girma wato irsaluka aiko ka wa anta khatimul anbiya kai ne cikon annabawa al fi sa'ati wanda an ka aiko wato cikin iskan sa'a tashin kiyama wa zalika dalilun yadulluhum ala al bi ya wannan ya isa ya zama dalili mai karantar da su ga aukuwarta an qaribin kusa wa hasbuhum hadhihi al min al-ilmi wannan martaba ta ilmi na cewa aiko annabi shine alamar ta ya ishe su ila rabbika muntaha bayan haka nan sanin al'amarin gaya al'amarinta zuwa ga ubangijin ka ne ai ha ilmi halaye alamu ha gairu ba wanda ya sani sai shi Inna ma أنت إنما أنت منذر ma يخشاها wato kai kana da wata siwa guda game da ita kai mai gargadin wanda ke tsoronta ne kawai kana yin gargadi ga wanda ke tsoron sa a tashin kiyama kun fahimta ko shi daya bambancin ka da sauran mutane wajen saninta كأنهم, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها to ka annahum yawma yarawna kamar da su mutane ranar da ko kafirai masu musunta ranar da suke ganinta kamar lam yalbasu illa ashiyatan basu zauna ba sai gurgudan ce kawai au a ko ko hantsin marecen nan kawai wato yin sa'a ko abin nan sa'a safi ko sa'a marece ay ashiyatu yawmin aw bukratihi wa sahha idafatu duha ila al-ashiya lima bainahu min mulabasa iz kuma darfan na domin gehuka ne na rana ko marece ko safe wa hudna al-ilafati wuqu al-kalimati fasila wato kenan ta kare kun gane to ci gaba